ci gaba wasannin da ake yi na gasar cin kofin kasashen nahiyar turai na shekara 2017 na 'yan kasar da shekara 21 wanda yake gudana a can kasar poland a yau za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa na kasar ingila 'yan kasar da shekara 21 da kasar germany da misalin karfe 5 na yamma agogon nigeria niger kamaru da kasar chad kasar spain ko za su fafata da kasar italy na 'yan kasar da shekara 21 da misalin karfe 8 na dare agogon nigeria da niger a matakin wasan kiwa daya wato knockout idan muka leka bangaren sai da sauran 'yan wasan kwallon kafa na duniya ko mai tsaron baya na kungiyar ƙwallon kafa ta manchester city alexander kolaro dan shekara 31 da haihuwa na son koma tsohuwar kungiyarsa ta lazio dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid James Rodriguez dan shekara 25 da haihuwa ya bayyana aniyarsa na ficewa daga kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid don komawa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da ke kasar Ingila. Kungiyar Tottenham na kasar Ingila kuwa ta ce za ta kashe fam miliyan 26 wajen sayan dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa na Sporting Lisbon Andre Silva dan shekara 28. Atlantico Madrid tana zawarcin dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund Emric Aubameyang dan shekara 28 Manchester City ta ce tana da karfin gwiwa wajen sayan ɗan wasan baya mai suna Dani Alves daga kungiyar kwallon kafa ta Juventus a wannan sati. mai horar da kungiyar kwallon kafa ta real madrid zinedine zidane ya ce ɗan wasan gabansa mai suna garbel yana nan a kungiyar ba inda zai je a kakan wasan bana shi kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Alvaro Marata dan shekara 24 na dab da koma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Jose Mourinho ya ce yana da bukatar shugabannin gudanarwa na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United din da su sayo masa dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Tottenham mai suna Harry Kane dan shekara 23 da haihuwa huta lafiya